mun kwana ko kuma za mu tashi babin alkalam ko alkalam kusan alkalam wajen malaman na hau kusan duk gudana da alkalam wurin malaman usul fiqh su malaman usul suna su fa'in tafafan take alkalam ne domin an ka zo bangaren hidda wani hukunci ka san ina ake to sai ta ta'rifuhu abinda an ma'ana alkalam ta'rifinsa yace al-kalamu lughatan al-lafz al li ma'ana abin da kuma kalam da lugar larabci shine lafazin da an ka'aza ga wata ma'ana lafazin da an ka'aza ga wata ma'ana lafazi na amma mara ita addashi kama a ce zo kaga zo lafazi na wanda an ka'aza ana nihin ka taho jima'i na fatan fahimci wannan kama ka ce zauna kaga lafazin zauna lafazi na wanda an aza domin mutum ya zamna yace wasu ilahan yace ga fassarar malaman usul fiqh abinda ake ni da al-kalam al sai da yan na kuma sai wa da Allah jama'a mu an su yace wasilahan da fasarar malaman usul fiqh abin da kace aka ce makalam al-lafz mufid lafazi mai ba da fa'ida shi mai sauraron ka ya fahimce ka yace mislu Allahu rabbuna misali Allahu rabbuna har kalamun ne saboda shi wanda kaka magana shi ya fahimce ka wa muhammadu nabiyuna annabi muhammadu annabi mu ne kaga wannan kalam ce marasi wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam karamcin abin da ke hada magana mana karamcin abin da magana take haduwa da shi yace ismani sunaye guda biyu kamar ka ce Allahu alimun kaga Allahu ismun alimun ismun ko yace au fi'lun wa ismun ko kuma a samu fi'ili da ismi saboda shi fi'ili karhi ne da kai ya hada jumla ba sai ya hada da wani dan malamai cewa sun kashi suna ƙarfi ne ya kai ana yada sunaye jimla har ta kai ƙarshe kalma goma sunaye na gaba ɗaya amma shi fi'ili shi ɗai bai iya haɗa jimla shi ɗai saboda bai da wannan ƙarfi jama'a yana fata kun kuma yanzu magana shi yasa yake cewa au fi'ilun wa ismun ko kuma fi'ili da suna a suna fi'ili aiki da suna sai su haɗa jimla kenan karamci abin da ka hada kalam a wurin malamai shine sai an samu sunaye guda biyu sun hadu karamci kenan ko kuma a samu fi'il da suna sun hadu sai malai ce misalul awwal misali na farko inda za a samu sunaye guda biyu sun hadu sun bada jumla sun bada kalam muhammadun rasulullah kaga muhammadu ismun ne rasulullah shi ma ismun ne jama'a ina fatan mutunci wannan kaga sunaye guda nawa kenan eh sunaye guda biyu yace wa misalu sani misalin na biyu istaqama muhammadu kar istaqama suna ne ko fi'ili ne kaga fi'ili ne istaqama muhammadu muhammadu ya yi ta kaga muhammadu ismun ne zama ina fatan fahimci wannan magana to sai mala yace wahidul kalam kalima shi an ce al kalam jam'i ne to mi a mufrad shi mi a guda sai ce kalimatun ko jama'a ina fatan ku ji magana shi ne al-kalam kamar jami'i ne an kai to biya an mufrad na ji sai alkalima, kalima kalima shine mufrad guda sai ya ce wahiyar lafzin maudu'u lima'anan mufradan ko lima'anan mufradin shi lafazin da an ka aza domin ma'anar abu guda ya ka ce alkalimatu a ne lafzin maudu'un lima'anan mufradin lafazi ne wanda an ka aza domin ma'ana abu guda yace wahiya ita kalma ita ce imma ismun imma ismun ko dai suna au fi'ilun au harfun ko fi'ili ko harfi duk kalmomin duniya ba su da cikin wannan qur'ani duka in ka bincika duk kalmar da aka kawo ita imma ma suna ne ko fi'ili ko harfi ne babu na uku zama ina fatan ku fahimci wannan طب ما كان كما لو اصول اوقات القلوانا كنت اشاره هي تك اشاره كيما هي تك ايه سمعني طب ايه يعني كيف في يعني ذرا وترانا النبي يا جوس مو تبي سنا هاي نيات كيما الله تسبب ده غدا ابي ني باش ابن حضرت يا يا دتي وانا مسلاتي ابي ني باش كوا يا يا هتا شي بي انت بقى ya yi jira ga ya so bai so ba sai daɗe ta cikin masallaci suna sun kai ta garrama annabi sai ya jiya sai ya leko sai ya mai ishara to ishara shi na malamu suka ce yace ka ne mai rabi annabi bai yi magana ba amma ko da annabi ya leko sai sun ka ga annabi dama annabi ya ji abin suka sannawa sai ya ce ma shi wanda ka bi baki ka yahe ne rabi an daɗi daɗi shafar min daidika ka kayar da ka sayyantar da rabi ka yahe ne rabi ya biya ka rabi amma annabi hudu ga baki ba ishara yi Zuma kun gane to ishara cikin za ta ita ku <laughs> eh eh كفيلي طب ايه ايه اه كوني يد يفهم كان النبي ياي دون فاشار اليه ان بدل الشر من دينك النبي اشاره سواك يا ربي دغت تنباشنك kaka an kashi sahabin har ya gano rabi na annabi ka magana kuma ya yi rabi an ka biya rabi to ita wannan ishara cikin fili ko kuma cikin suna take <laughs> to ya yi eh <laughs> na to Allah ya samu dace to shi na mara ce falismu ma dalla ala ma'anan fi nafsihi min gairi ish'arin da zamanin yace shi suna shine wanda ya nuni akan wata ma'ana da kanshi min gairi isharin ba ta da ba ta da nunawa ba bi zaman da zamani shi suna bai nuna abin da an kai jiya koyo ko kuma ya jima za'i sai ce wa huwa salatu anwa'in yace sunaye a gidan usul fiqh suna ta kashi yau. amma ku bari mu tsara gaba ku ku ku son dace ku bari mu je mimin ne zai zai shi mala ya ce shi suna ya kasu kashi uku al'awwal kashi na farko daga cikin suna ma yufidul umum shi ne sunan da ke nuna gama gari kal asma'il mawsula kama asma'ul mawsula kamar mi Irinsu su allabi irin su irinsu irin su allahi irin su irinsu irin su su kuma asma'ul mawsula irinsu ma mawsuliyya wadda ka ba da mana allazi kaga yanzu an ce allazi ni na shiga kai ka shiga wancan ya shiga kowa a tabi allazi kaga isuna na amma kuma mausulun ne lishar allazi ita mace wannan kaga suna na wanda kowa ya shiga jima'a yana fatan mun gane magana eh jima'a muna tare da bayanin ga eh a allati kai ga ta aka magana ya da ba allati wannan da ta sai ce asani na biyu ma yufidul itlaq shine sunan da ke nuni akan wato an sake shi ga wasu mutane ko itlaq yace kan nake fi siyaqil isbat kamar na kira a cikin siyaki na tabbatar da abu dama kun sai an ka ce na kira ana nihin abin da abin nan kama a ce kama a ce eh, eh? allazina amanu ko wanda suka yi imani a a wanda ba na kira ba ce na da ya ka ce na kira ana nihin kalmar da ba ma'arifa ba kamar yanzu hadisin da yake cewa salatul jama'ati kare salatul jama'ati kare yanka jiba salatu na kirati aka yi zuwa ga zuwa ga mi zuwa ga ma'arifa dama malaman su suka cewa annabi fi idza usibu bi fadil ma'rifati usul al-umum salatul jama'ati sallar jam'i ta fi sallar mutum guda sai ce salatu jama'a ta sallar jam'i ta ga salatu an nakira dan ba sa wata alfun da lamun ba ko ba haka ba to sai aka ce duk jam'i ya shiga jami'in mutum biyu da jami'in mutum uku da jami'in mutum biyar da na mutum ɗari duk ana kiyan shi salatu jama'a ce sallar jami'i jama'a ina fata mun gane mun karar da fifi ya ga isbat wurin tabbatar da abu dan ba koyewa na hankali kusan akwai annakir fi siyaqin nafi ko a ce kama a ce ma ja'a min ahadin ko a ce ma ja'a ahadun babu ko guda wanda ya fito kaga ahadun na kira ne amma fi siyaqin nafi korewa na ma ja'a min ahadin amma wanda sai ce salatul jama'ati sallar jam'i ta yi sallar mutum guda daraja 27 har salatul jama'ati ta gana na kira ce fi siyaqin abin nan sai siyagar isbat a cikin su yake tabbatar da abu ba kore shi ba jama'a Allah sare ba su mutu ina nake ba eh eh eh rasulullah yau kaga muhammadu rasulullah kaga an tabbatar fi siyagar fi siyagar fi siyagar isbat ne amma ai muhammad kaga ai abin ne muhammad ma'arifa ne saboda alam ne jama'a muna tarihi ta eh eh tanwini na ya shiga ciki kwarai sosai to sai malaci a salisu kashi na uku daga cikin sunaye ya ce ma yi fidil khusus akwai suna na kuwa da cewa ke ɓantattun mutane na aka nihi khusus wadda ke ɓantattun mutane na aka nihi ya ce kal a alami kuma sunaye na yanka kuma a ce sulaiman kaga sunan yanka na wani mutum da ke ƙarfi aka yi da haka ko a ce abubakar ko a ce muhammad ko a ce ismail ko a ce ishaq kaga yana gwada wani mutum na ke keɓanta cikin mutum na aka magana dama yana fasa muna tare kaga nan wata kofa ta mai faɗi ya takaita masu gida uku ke duk sunan duniya da gari in ka an kaface shi dole a sami cikin ɗaya daga cikin waɗanda eh, ya ce mutane kaga wanga kwaman abin ko kwaman nawa yake ko wai na common noun cikin abin da cikin turanci shi na ke mutum kowa na ya sabu ne eh, yana ya farma kowa to kun da ya fara kaga hadda haruffa su wayanda a suna cikin su ya fara da abin da abin da suna shi al asmaul mawsula sai ya dawo yana magana ga annakira kuma sannan ya dawo yana magana ga asma'ul khusus kal a'lam kuma kamar na yanka alami suna yanka aka ce muhammad kaga suna yanka na abubakar suna yanka na ta ake sunaye na to nan idan ma kuma can shi ko gidan nahawu wajen nahawul wabi ya kawo kashe kashe sunaye guda nawa suna kashe kashe kashe kashe suna yana ya kawo muna ɗin eh, na wazi ya ce suna sun kashe kashi biyar akwai ismu ismu ashkhas ismu insan akwai ismu hayawan akwai ismu nabat akwai jama'ar sana akwai mi akwai ismu shay'in akar ismu shay'in akar shi ko kashi kashi shi ko wanda wata hikima ta yi sai ya buɗe duk sunan duniya dole a same cikin waɗanda guda biyar ɗin da yanzu kaga an ka ce ji da gani ba suna yana ba to cikin mi za a sa su eh ismu shi na akar saboda shi ji ne baka iya taɓa shi kuma baka iya gani ne amma ka sa akwai shi kaga irin su yunwa ko kaga suna yana ismu na haka amma an kaji ba ga jama'a irin su ruwa irin su gina ga fankoki da waɗannan kayayyakin duka a jama'a ne ba kuma kaga an riga an san su irin su kayan sha lemu sure da alayyahu da shinkafa da sauransu kaga ke nan su ko hayawan da tsuntsaye da fari da sun shiga ciki duk abinda ba ɗan adam ba inda mai yana ya shiga cikin hayawan da wanda a sama da wanda a ƙasa da wanda a cikin ruwa da wanda a gani da wanda ba a gani in dai mai raina shi ake hayawan ko ba haka ba tunan tambaya eh amma na ɗi sai yanzu ku tambaya jinnu cikin za a sa su cikin ismu insan a kuma cikin haiwan da za a sa su eh ismu shi na akar za a sa <laughs> eh <laughs> da jinu da almala'ika cikin mi za ta so ismu je aka a adam mi za mu iya an tabbata akwai da sunayen to ni ko abin zan ci bima anna annahum yatashakkaluna wa yatamassaluna bi sura insaniya idan suka kuma su kuma sai wuce bi amma in suka bace mana sai wuce musu bi su su mace na asa ko ba shi kenan ba dan isu mace a asa na'am Allah ya samu dace to shi na ma da yake cewa wal fi'lu shi kuma fi'li ma dalla ala ma'anan fi nafsihi shi fi'ili shi ne wanda ya nuna ya nuni akan ma'ana kan shi wa ash'ara kuma ya ji ya suwa bi hay'atihi da sifatai bi ahad al-azmi na asalafa salasa ɗaya daga cikin zamunna guda uku duk fi'ili sai ya gwada cewa cikin waɗanda zamunna guda uku ga inda yake ce wa huwa ma madin ko ko zan fi'ili madi ka fahima kama ce fahima me na fahima ya fahimta kaga har ya riga ya fahimta an wuce wurin ma zai ke. nan yace an mudari ko kuma su yi mudari ka yafhamu yana ya yafhamu yana fahimta ko biwa da ganewa tukun ko yana gane ganewa dai har da bai gama ganewa tukun yace au amrin ko kuma ban umarni a ce ifham kafham ifham ke ka fahimta umarni da aka baka saboda ka shi fi'ili dole dole a samu ɗaya daga cikin guda uku babu na hudu zuba ko akwai eh eh kwaye ku <laughs> sai malai ce wal fi'lu bi aqsamihi yi al-itlaq shi fi'ili da kashe-kashe duka suna gwada wato itlaq sakin abu fala umum wala shi fi'ili bai da umumi bai da umumi saki ne ɗaya na aka zaran kanka an ce ya famu to babu ruwan ko wane na ya famu yana fahimta fahimta ya fahimta ifham ka fahimta saboda su ba su da abin nan ba su da itilaki ba su da abin nan ba su da umumi khususi na gare su saboda har fili ke na yana da nashi abin da ba to sai ma da yace jim wal harf daga dukkan kashin kalima akwai al harf shi kuma harafi ma dalla ala ma'ana fi gairi shi ne wanda ke gwani ke nuna ma'ana amma ga wani shi harafi bai da ma'ana kai ne sai dai ga wani saboda ka shi in ga harafi to sai dai ya ba da ma'ana ga wani shi kai ne bai tashi ma'ana dole sai ya hana da wani malai wa minhu daga cikinsu akwai alwawu wawu ba harafi na ba jama'a yace wa ta'ati a ibatun shi wawu yana tuwa ya adafi ya haɗa wanda wani ja a muhammadun wa abubakarin sai ce fatufidu ishtirakil muta'alifai ne fil hukumi sai ya ba da fa'idar haɗa abokan haɗawa cikin hukunci Ja a abubakar wa umar sai ma ya ce wala takardar tartiba wala su na fi illa bi dalil shi wawun bai hukunta jera abu daga wani sai wani daga wani sai wani kuma ba ka kore haka nan kuma yana yiwuwa jerantawa ya kan yana kuma jerantawa ya kan yi ba ya ce amma sai akwai dalili kenan wawon za a ɗauke shi ala tartib sai akwai dalilin da ke gwada cewa ba ta tibi aka magana ba yanzu misali idan muka ce ja a abubakar wa umar abubakar da umar sun zo yana yi waje ga sun ka taho haka za ka ɗauka yana yi wasi da a abubakar ya fara zuwa sai bayan awa guda umar ya taho jiba yana fata mun gane maganar ka kuma yana yi wa abubakar ya fara zuwa wasu ta a kahin umar ya taho sannan umar ya taho da baya kaga layar fil ko da kowace tartibi kuma jama'a kan mu ja mutane da nisa jama'a kun gane magana ko bugun gane eh. yawwa saboda abin da ya karanta da wanda saboda tartibi yana da muhimmanci mutum ya san shi da akwai huruful adafi da yawa wawon na cikin a haɗa wani da wani akwai summa akwai fa'u duk tartibi amma kuma akwai tartibi ala tarahi kuma jeran kawo kuma amma akwai tazara tsakanin su shi yasa ran da yake cewa alwawu wawan ya daga cikin huruful adabi ya daga cikin harafi amma ya bana mana kai sai sai an hada da wani na wannan wawan ba yana nuni akan tartibi na ko kuma yana nuni akan tartibi amma ala ta'khir yana zuwa bai mu tartibi akwai inda wawan ka nuna mutulakul jam'i dan nan zaka da yace wa shajaratan takhruj min duri min duri sayra atabutu biduni kaga ce da kuma itaciya ko da wata irin itaciya ta ke fita min duri sayna daga duri sini tambutu biduni tana tsarowa da abin nan mai wasilgin sannan kuma akwai rini al'akili da masu ci wanda ana sawa ga miya ana sawa ga mai ana ci ko kaga wannan wawan da aka kawo bai gwada wato kai tsaye a tafi na an kai sai dai a ce mutulakul jami'i wani da wani da wani sun taho amma bai gwada sun to jere kuma bai gwada sun to a kawai dai an haɗa ɗina da aka ce wallafi an suna farja da kuma wadda ta tsaya farjinta bayan an kisoshi gaba ɗaya na annabawa wajen kissa kusan nawa biya shi. da za a riba sai aka ce wallafi an san da idan ka rufe kissan maryam ai ka ruba je yana ba eh eh kwarai da gaske sau da ka shi wawon na na kwarai da gaske sai ma da yace daga cikin huruf akwai alfa'u wata ti a ifatun ita fa'amsa zuwa sai a ɗafi magana da magana ja umar fa usman fa ali fa abubakar fa fa sai a hada. ita ma fa'amsa na yana ka fata fi da ishtirakar mutane bai nufin hukumi sai ta wato sai ta ba da fa’irin haɗa abokan haɗawa cikin hukunci shi ko ma'a tartibi tare da tawa don shi mafi yanzu yana kawo fa'ul to jirana wata aƙibi da kuma bibiyar da wani a ƙafa ya bibi wani na wucewa sai wani biyu baya ya ce wata a ci sababiyya kuma fa'ul suna iya zuwa don bayan dalili kenan dalilin da ya sa kaza sai a sa fa'ul سيتي فتفيد التعليم سيتي بارا فائدة الدليل اللي يسعى كذا يا فوق نعم في المرافق ايه امم طب كون سن باو سوي يا جماعه فوق وايه كان مثلا باو سوي kace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum sawbiya waga eh hmm. karmaka Allah a shi a karmaka Allah <laughs> <laughs> امم فليفرغ نعم ايه فليفرغوا توصيف الانتكال بسبب فوزيه كل فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرغوا هذا هو بطاقه فوزيه شيء shi wanda malam musa ya kawo babu eh ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idan za ku tashi zuwa sallah ku yi arwalla eh? idan za ku yin sallah amma bai zama dalili to ni dai haya kai na kawo amma dai ku yau an ga a sanar sai an samu hali ko korewa sannan ita zahiri suna zuwa cewa dalilin da ya sa ka ku yi kaza fa illa alaikum eh fala ta daga fihi kada ku iyaka a ciki fa illa alaikum sai تدريل ولا سي سيخو شناس هو قريب كما يقول إذا أردت المال إذا أردت أن تجمع فعليك بالتجارة كو إذا أردت أن تجمع المال فعليك بالتجارة سالي هكا إذا كان أصلا كتارة كتي إن إيه؟ كتاشي كتاشي نعم ba an ce to to to yanzu sai mu kara gaba mala ce akwai allamu aljar akwai lamun jarri wanda ka ce li ko yace ita lamun jarra kama a ce lillahi kun gani lamun jarra ta ruhu ko lilma'i ko li rasulillahi lamun jarra ke lamun da ke yin jarra ga sunan da biyu bayan ta lamun wanda ke yin wata kasa ga sunan wanda biyu bayan shi an kuma lamun jarra yace in wala ha ma'ani ita wannan lamun ta da ma'u da yawa min ha daga cikin ma'unta akwai at-ta'lil ji'tu li ata'allama ji'tu li ata'allama nazo da in nemi karatu kaga wannan lamun ta'lil ke dalilin abin da ya kawo ne kaza sannan akwai lamar tamlik ita wannan lamar suna gwada mallaka abu wani ka cewa haɗa alƙalamu li wannan alƙalamin na wani, kaga lamar tamlik ke ta haɗa alƙalamu li muhammad li muhammadin wani alƙalamin na muhammadu ne li muhammad ko kaga lamar tamlik ke na nuna mallaka ga wani zaba ko ba haka ne sannan kuma akwai lamar ibahati nuna halacci nuna halacci ko liman shariba ma'u zamzam lima shariba ko faman li lida'in shafahu Allah ko lamun da ke gudu halaccin abu kama a ce Al mulku liman ƙahara mulki na wanda ya jayi kaga ana gwada duk wanda ya rija ko ya shi da wannan duk da yake wannan kun san ibara ta jahiliya jahiliya su da wani ɗabi'a su ce almulku liman kahara su duk wanda ada aihi shi zai rinjaye shi yasa daga cikin al'adun jahiliya waɗanda manzo Allah ya sa a musu akwai almulku liman kahara in kai mutum kai sai ka anshe mata ya to gidanka ya anshe mata ka ce in ka isa kara ya kaskace min daji ka azu abokan tare jahiliya ke ko eh. eh. a nukuli man kara ko <laughs> eh. na to eh mm mm eh to kaga jahiliya ke eh eh mm mm to Hmm. subhanallah filin na gidan ba ba nan da kabir ya kone <laughs> yanzu a ah, wanga hukunci ya yi nauyi tsare da duk wato kun san tsarin duniya akwai shugabancin da yake aka ci mara asumaliya ya aka ce ra'a asumaliya ana nihin gwamnati ita da komi da kai da kayanka duka na gwamnati gidanka ya an ka ce gwamnati na bukatar tutu dama ma na kana tun harko da baka takarda ka sani ba naka na wani gwamnati na amma ba ka aro ka zamna yan ka taya ka shika ka shika ina za a yi ba ba ka wani sannan akwai abin da ka ce ma abin nan mulki na shiru'iyya kowa shi adda abu ne komi naka naka na gwamnati in tana son gaisa sai sai in tana son gidanka sai za ta yi sannan akwai muzdawajin bainar ra'asu mali wa shiru'iyya kamar najeriya shi cuɗanyi yaki, akwai ra'asu maliya akwai shiyu'iyyar abinda gwamnati kaso su ce nasu nasu ya suna sana kowar kuma sana ibar da ki'an da abunka kaga mu namu ta kuɗi daga yanka to cikin waɗanga nau'in shugabanci guda biyu wani ya dama dama cikin su ya yi dama dama ya yi dama dama ko ya haifar da adalci awo mai haka nan ba eh tashi dan wala eh, ba naka ba kuma kai matsayin dan kasa kai na gwamnati kashi kenan gwamnati in ta kashe ka ba ta zai ba ta so ta kashe ta kashe kayanta to amma ku ganin in mutu ya zama na gwamnati in ya jiwa ita ka bashi abinci kayan sun jiwa ita da iza ko sannan wata in kaya da ke na gwamnati kake ita ka baka sana'a ita ka baka aiki kai kaya da kai la gaban turfati kawai eh eh ka ban baran gwamnati kake in ka tabu ita kai ka asibiti in ka ce asibiti ita ka baka maganin kyauta kayan su rashin la'il ba ka ba su Allahumma sai wanda ya ƙetaro shigo wanda ba naka ba ki biya amma in kai matsayin na gwamnati in ciki yana mulkin ra'asu maliya na kwarai to duk ɗan ƙasa dole ta bashi abinci ɗin eh, duk ɗan ƙasa dole ta mai yadda zai zamna cikin ƙasa cikin abin nan kamar yanzu irin libya a lokacin duk wanda ɗan ƙasa in ya ce shan mai gidan mai to an ce kusan kyauta na ya ka shan mai sannan duk wanda an ka aihuwa za a yanka mai albashi tana mace mai ciki ya sai asibiti da magani da komi kyauta na za a yi mata wani shi mara Asimaliya. jima akwai wani ko babu <laughs> eh eh dai yanzu kaga aka ce tattauna dai yanzu in muna magana sai wuce akan hakikani yadda abun yake eh ga fuska fiye ciki wani hin wani kamar yanzu aka baka dibida ke cikin sama shari'ar maliya ta yi umarni ga mutane ko kuma shiyu'iyya don yanzu kaga ya an kamar shiyu'iyya tax tax za su yi yawa tax zai yawa haraji sai ya wa cikin abu ya mace a su dama kai adda abinka mu kuma ka samu adda mulkinmu saboda ka duk abin za ka kaso har cikin za ka takawa mu adda mu mu ka yi shi eh in za ka yi shago cikin ƙasar mu kai shago saboda haka in kai shago mun san naka na amma ka ba da rabon wannan ƙasar mu da ka abun mi tax tax tax tax shi da ƙasashen tura suka yi tax ya yi musu yawa jama'a ina fata mun gane magana to ubangiji Allah ya kare to ina ganin ya kamata mu tsaya ga wanda na ƙarshen ga ala aljarra sannan akwai kalma ala ko harafin ala wanda kan da jarra wata likasa shi ma daga cikin haruffa walaha ma'anin ita ma alaka da ma'anoni da wadda yawa ha daga cikin ma'anonta akwai alwujubu wato wajarci wanda yake in kaga an faɗi ala tsanin wajibi ne a kanka kamar misali ya ce alayka baituk wajibi ne ka zuci gidanka alaika nafsa ka kama kanka zuma ina fata mun gane magana da irin kalamai irin waɗanda wanda alakan nan wajabci akan mutum eh alaikum an ku kama kanku kula da kawuna sannan ala tana bada ma'anar fi akwai inda ala tana bada ma'anar fi kuma ala tana bada ma'anar an kuma ala tana bada ma'anar min duk wanda sai an koma gidan nahawu suka gwadin ina suka zuwa da fi amma dai tana gwada jarra asalinta kenan an yi ta akan ta ba da jarra ga su ne alallahi alalma'i ko? e eh, wasu yanku su sa bana ma'anar min kenan kamar yadda malamin suka magana sharhu ibn aqil duk ya kawo ma'anonin wa'annan kalmomin cikin abin da sharhu ibn aqil na abin da na alfiya kuma ina fatan fahimci wannan kenan karatu da za mu tashi a samun kalam samun kalam wannan zai bada da da yawa na samun kalam sai mu tsaya daga bakin nan insha Allah ta'ala kama abin nan ga shehi ya zo musan uzura now now eh eh